eh haka yake kamar da eh, ka faɗi shugaban Muhammadu Buhari ya zo ya kawo ziyara nan a birnin Maiduguri da farko dai ya fara ne ziyartar fada mai mataba Shehu Borno inda ya nuna inda aka saba dai bisa al'ada daga bisani sai wuce dan inda ake cewa command Gas house wajen fara taro wajen bude taron soja na wannan shekara 2018 wanda ba nan aka shirya ba da an shirya za a gudanar ne a Benin daga baya aka dawo da shi nan saboda wannan abin alhini da ya faru na hari da 'ya'yan kungiyar boko haram kai ma jami'an tsaro. yau wato haruna kaman ya taɓa batun wannan hari da aka kai akan dakarun najeriya a kwanakin baya. kwarai da gaske ya taɓo kuma ya nuna alhini shi game da wannan abin da ya faru ya nuna cewa kuma yana tabbatin ma jami'an soja cewa yana mai goyon bayan su kuma zai kokari tanada musu duk abin da suke bukata na tabbatar cewa sun gudanar da aikin su don murkushe a kungiyar boko haram baki da yadda kalmar ma da ya bayani da shi cewa zai ba kokarin cewa an kau da su ne a bayan kasa baki daya a cikin bayanin da shi shugaba buhari ya yi ko kuma shi shugaban rundunar sojin ƙasa na najeriya yusuf buratai sun taɓo hmm. batun adadin yawan dakarun najeriya da aka shi a wannan hari na metale wallahi shi abin da ke ɗora mutane kai har yanzu babu ɗaya daga cikin su wanda ya faɗi adadin waɗannan mutane da aka shi kuma har ranar mai kamata yau ko a yau jawabin da suka yi duka cikin jajantawa waɗanda aka raunata da kuma iyalan waɗanda aka hallaka amma ba su faɗi adadin mutanen da wannan abin ya ritsa ba har ila yau ba su ma faɗi adadin mutanen da aka raunata din ba zira cewa shugaba buhari ya kai ziyara asibitin da aka kwantar da wasu jami'an soja da suka samu raunuka a wannan hari amma ba su faɗi adadin mutanen da wannan abin ya ritsa da su kuma aka raunata ba har ila yau To a ƙarshe Haruna wasu na ganin kamar wannan ziyara na da alaƙa da yakin ga neman zaɓe da aka fara a Najeriya. Kamar me mutane suke cewa a nan Maiduguri dangane da wannan ziyara ta Buhari ya suke kallanta? Gaskiya mutane ma wasu suka yi saboda yadda aka takuri al'umma yau aka hana aka rufe kusan dukkanin manyan hanyoyin a cikin gari aka rufe kasuwanni babu ziyara kasan kuma mutanen cikin Maiduguri mutane da masu kanin tsari musamman ma yan gudun hijira an hana su fita neman harkokinsu na yau da gobe to kusan kowa ko kayi game da wannan ziyara duk da cewa shugaban kasa ya jawo hankali su jami'an soja kar su yarda su shiga harkar siyasa ya ce ana abin da aka sa gaban zaɓe ne dubu dubu da goma sha tara kuma ya gargaɗe cewa su guji abin da ake cewa eh, shiga siyasa ko na wace jam'iyya ce